yake gwamzawa na cin kofin nahiyar kasashen afirka afcon na shekara 2017 wanda ake a kasar gabon a jiya a matakin wasan kusa da na karshe semi final kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru ta lallasa ghana da ci biyu da nema wanda ya ba da dama wa kasar kamaru zuwa wasan karshe inda za su tafata da kasar egypt a ranar lahadi biyar ga watan fabrairu na shekara 2017 kafin wannan ranar kasar ghana za ta farje gumi wajen neman matsayi na uku tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta kasar burkina faso a ranar lahadi 4 ga watan fabrairu na shekara 2017 a bangaren cin komai na kofa da rai na shekara 2016 zuwa 2017 na kasar spain kuwa a matakin wasan kusa da na karshe a ce kungiyar kwallon kafa ta celta figo ta yi can babu ji tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta alabes za a dawo zagaye na biyu a wasan ne inda a ranar talata bakwai ga watan biyu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta barcelona za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid wanda afirka wasu na farko barcelona ta bi atlantico har gida ta sha ta biyu da daya a ranar laraba takwas ga watan biyu na shekara 2017 alabas ne za su fafata da celta vigo har ila yau a kasar ta spain a yau za a dawo ci gaba da fafatawa a bangaren la liga na shekara 2000 da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai mako na ashirin da ɗaya inda kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona za ta wa wakunci Real Madrid da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya. A gobe idan Allah ya kai mu Malaga za ta wa wakuncin Espanyol a bangaren La Liga. Barcelona za su fafata da Atlantico Bilbao, Atlantico Madrid kuwa za su karbe da ne da na yayin da Valencia za su fafata da Eibar. A kasar Ingila kuwa gobe in Allah ya kai mu asabar hudu ga watan biyu na shekara 2017 za a ci gaba da fafatawa a bangaren Premier League na kasar England na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 24 inda masu rike da teburin Chelsea za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Manchester City ko za su karbi bakuncin Liverpool na Everton za su doka da kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth. Crystal Palace ko za su fafata da Sunderland ne yayin da West Bromwich za su karbi bakuncin City Watford za su buga ne da Burnley Southampton za su ketare ne tsakanin su da Middlesbrough a wani bangaren kuwa tsohon dan wasan tsakiya na kasar Ingila Frank Lampard ya ajiye takalman taka ledarsa Lampard ɗan shekara 38 haihuwa kafin ritayansa ya buga wasanni a ƙungiyoyi daban-daban wanda suka kama ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea da ke ingila da manchester city sai kungiyar kwallon kafa ta west ham daga bisani koma kungiyar kwallon kafa ta mls da ke kasar amurka inda ya ajiye kwantirakin su a shekara ta da 2016 frank lampard ya samu nasarar lashe manya-manyan kofi har guda 11 duk a lokacin yana kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ke kasar Ingila inda ya shafa shekaru sha uku iya kungiyar ta Chelsea. A cikin nasarorin da ya samu Frank Lampard ya samu nasarar lashe Premier League na kasar Ingila ta uku kofin kalubalen fa cup na kasar ingila su hudu sai english football league su biyu sauran nasarorin da lampard ya samu sun hada da kofin zakarun nahiyar turai champions league da kuma kofin champions league sau daya lampard ya shafe shekaru 21 yana fafatawa a fagen wala huta lafiya waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin voa dandalin voa